وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم جعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis ɗaya ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in biyu, wanda ya daidai da sha hudu ga watan janairu shekara ta da ashirin 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari gra e, kaduna a wannan ƙasa ta mutu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai karin albarka mafhumu Ali sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na أستاذ دكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى كان أشافينا ثمانين أجيرون قوانا كراتون وانا للتافي وانا شيني مجلسينا ستن زام تاشي دي دي قعد مالا يكي تيوى أهل السنة هم المتمسكون بحبل الله المتين مالا يكي تيوى أهل السنة ma'abuta sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam humul mutamassikuna bi hablillahi almatin sune wa'anda suke yin ruko da igiyar Allah mai karfi wanda ba ta tsinkewa saboda hablullahi almatin shine hablun lan fisama laha igiyar da ba ta tsinkewa ina fata an gane to shine sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me ce ke daura mutum hanya dodar zuwa aljanna saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya karanto wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai jalayi guda daya dogo sai ƙara jan layi guda ɗaya dogo a gefen ɗaya layin sai manzon Allah ya ja layuka karkatattu a gefe sai karanto wa anna hadha sirati mustaqiman wannan shine tafarki na mai kakke bi ma'ana sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kodar take kai mutum zuwa ga aljanna sai ce fattabi'uhu ai Allah ya ce ku bi wannan sunna wala tattabi'us subula kada ku bi waɗannan karkatattun hanyar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya layin da ya ja wato layi ƙanana ƙanana a gefe sai ce wa hadhihi Waɗannan su sune karkatattun hanya wa ala kulli sabilin shaitanun yad'u ilayha aw a kowane hanya akwai wani shaidani yana kiran mutane zuwa gare sa kaga anan saƙon da yake nunawa cewa karkatattun hanya suna kai mutum zuwa ga halaka to suna igiyar Allah ce mai tsakiya mai karfin gaske wanda ba ta tsinkewa imanin ya ce ya kulu abubakar siddiq radiyallahu anhu malam ya ce ga asari daga sayidina abubakar siddiqu Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa as-sunnatu hiya hablullahi al-matin sunna ita ce igiyar Allah mai ƙarfi faman tarakaha faqad qata'a habluhu min Allah duk wanda ya bar sunna tabbas wannan mutumin ya yanke igiyarsa daga Allah kaga maganar da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi ya ce a sunna hiya hablullahi almatin sunna ita ce igiyar Allah mai ƙarfi wanda ba ta tsinkewa bi ma'ana duk mutumin da ya sa sunna a rayuwarsa to ya rike igiyar Allah mai ƙarfi wanda bata ta tsinkewa kuma babu inda za ta kai shi face aljanna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati kaga dai kenan ko na hore ku da bin sunnata hadisin irbab bin sariya sai ce wa sunnatil khulafa ar-rashidin da sunnar khalifofi na shiryayyu al-mahdiyina masu shiryarwa bayana min ba'di sai ce abu alaiha bin nawajib kaga anan sako ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'ummansa kaga sunna ga sauki ga lada kuma ga biyan bukata ita ko bid'a ga wuya gashi ba lada sannan kuma gashi mutum yayi aikin banza kaji illa bid'a kenan ita sunna ga ta takaitatta ina fata an gane kuma ga da sauki sannan kuma ga lada gashi kuma tana ɗaukaka darajar mutum akwai hadisi wanda imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa hadisin abdullahi dan umar dan khattab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajuila الظل والصغار على من خالف أمري أن سنكسكنشي an kanta da duk mutumin da ya saba wa umarnina kage kibin sunna ko Allah zai kaskantar da shi kuma Allah zai sa ya karanta a idan mutane ba zai yi kima da daraja ba wato sunna ita ce ke ɗaukaka mutum duk mutumin da yake so ya samu daraja a duniya daraja a lahira daraja a wurin Allah daraja a lahira kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya riko da sunnan manzan Allah yace fa man tarakaha duk wanda ya bar wannan sunna yace sayyidina Abubakar sai ce fa qad qata'a habluhu min Allah tabbas wannan mutumin ya yanke igiyarsa daga Allah bi ma'ana igiyar da za ta rike shi ka kai shi har zuwa ga samun yardan Allah ya yanke saboda ai Allah maɗaukaki ya yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baya faɗi sai abinda da aka yi masa wahayi bi ma'ana baya faɗi daga sarransa duk abin da ka ji ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wahayi ne Allah ya masa to sai da Abubakar ya faɗi wannan wannan asari malam ya ɗauko shi ne a cikin asharhuwal ibana na ibn batta shafi na ɗari ashirin malam ya ce wa ya kulu umar bin al-khattab radiyallahu anhu malam ya ce sai umar ɗan khattab allah ya ƙara yadda a gare sa shi ma yana cewa sai ya sa ɗugo guda uku wannan ɗugo guda uku alama ne cewa akwai zantuttukan da umar ya faɗi a cikin maganar ba shi malam ke bukata ba sai ya tsallake su sai ya je daidai gaban da yake bukata sai ya ɗauko ta wannan ƙa'ida ne a wajen wato bincike na amana na ilimi duk wanda ya zo ya ci karo da ɗigon nan guda uku ya san akwai sauran magana a baya ina fata an gane wanda yake so ya san menene aka faɗi a baya sai ya koma littafin da malam ya ambata da shafin sai ya samu sauran bayanin tunda malam ba sauran bayanin da ke baya da yanke yake bukata ba daidai gaban nan don kada ya tsawaita bayani a cikin littafin sai ya ce sai da umar ya ce fa na ashabu sunan a'lamu bi kitabillah Allahu akbar sai da umar ya ce fa inna ashabu sunan lallai ma'abuta suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a'lamu bi kitabillah su suka fi kowa sanin littafin Allah saboda ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da musulun ya ce ala inni u'titu qur'ana wa mislahu ma'ahu yace ku saurara yazo da harfu tambihin wata tawkid inni u'titu qur'ana lallai ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an bani qur'ani wa mislahu ma'ahu da kwatankwacin ƙur'ani tare da ƙur'ani shine ne sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa saboda haka ne Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun Allah madaukaki yace wa anzalna ilayka dhikra mun saukar da alqur'ani zuwa gare ka wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani ma nuzzila ilaihim dukkan abin da aka sauka musu ma'anan mausula ce bi ma'ana duk abin da Allah ya sauka musu Allah ya ce ka musu bayani wala Allah mai tafakkarun don su zama masu tunani su yi ta'ammuli da shi sayyidina Umar sai ya ce waɗanda suka fi kowa sanin Qur'ani su ne waɗanda suke ma'abuta sunna saboda duk ayar da za su kawo maka za su kawo maka wata aya da ta fassara ta da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta fassara ta saboda kaga a cikin aya ana cewa sababu nuzulil aya ko sababu nuzulil sura shi kuma hadisi sai a ce sababu wurudin hadisi, dalilin da yasa hadisi yazo to shi kuma ya rabu kashi biyu imma ibtida'iyun wa imma sababiyun aya shi ma saukanta imma ibtida'iyun wa imma sababiyun abinda ake kira ibtida'iyun su suka fi yawa a Qur'ani haka kurun ga abin da ya faru sai Allah ya saukar da aya kaman iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa ai ba wani abu ya faru ba ko manzala na cikin kogon hira ne kawai ya ci karo da mala'ika jibrilu kaga ba wani abu bane ya faru Allah ya saukar irin wa'annan ayoyi da surori su suka fi yawa a cikin qur'ani akan wanda wani dalili ne ya faru Allah ya saukar da aya haka shi ma hadisai akwai sababiyu sababiyun akwai kuma ibtida'iyun bi ma'ana wurudul hadith ibtida'iyun sannan kuma wurudul hadith sababiyun zuwan hadisi haka kurum ba tare da wani abu manzan Allah ya hadisi ko kuma wani abu ya faru sai manzan Allah ya hadisi wannan wani ilimi ne ke da alaka da asbabun nuzul da kuma ulumul qur'an da kuma usulul fiqh shine sai malam yake cewa ya dauko wannan magana ne a cikin sunan darami na imamu darami mujalladin farko shafi na 49 sai ya ce fa ina man tamassaka bis sunnati malam yace duk wanda yayi ruko da sunna wattaba al ya yabi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi fa huwa mutamassikun bil urwati al to wannan mutumin shine mutumin da ya ruko da igiyar da bata tsincewa wa ahlus sunnati kazalik kuma ne ake kira ma'abuci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba tamanni bane ahlus sunna kazo kana cewa kai ahlus sunna ne ba ga sunna a ɗabi'unka ba a tufafinka babu sunna a mu'amalanka a gidanka da iyalanka babu sunna a mu'amalanka a wajen kasuwancinka babu sunna a mu'amalanka a wajen wato hada-hada na yau da gobe ofis ne ko makamancin haka ba a ga suna ba kai idan alaka ta hada ka da wanda ba mu ba wanda ba musulmi ba ba a ganin sunan manzala cikin mu'amalarka ina ya Allah ya mu'amala da kristoci kuma ya mu'amala da yahudawa ya ya ce a yi? musamman shehin malami ibn qayyim al-jawziya ya rubuta littafi akan ahkamu ahlul zimma hukunce hukunce da yake karkashin ahlul zimma kafirai ko kiristoci ko yahudawa wanda Allah ya kaddara kuna rayuwa a wuri ɗaya ko ƙasa ɗaya ko anguwa ɗaya ko wuri ko wato mujtama a guda ɗaya yaya musulunci ya ce ka ba su haƙoƙinsu ga wannan Shi ne ba ake nufi da sunnan Yana ba ta an gane saboda mutane da yawa a yau yana tunanin idan ka bar gemu ka sa nisfu sa shi kenan kai ahlus sunna ne mu'amala ka iya cutan kowa shi ba sunna ba ne. ko in ka zo mu'amala da shi ba za ka ga sunan tattare da shi ba in a ofis ne ba za ka ga sunan tattare da shi ba in a wajen kasuwa ne ba za ka ga sunan tattare da shi ba in a wajen mu'amala ne yau da gobe babu sunan to wannan ba shi ba ne alis sunna ko da yana gaya wa mutane shi alis sunna ne wake da certificate ɗin alis sunna Allah mutane na shaidawa ne a ɗabi'unka da mu'amalarka akan gane wani alis sunna ne a mu'amalarsa a kidarsa ina fata an gane a kasuwancinsa da sauran al'amura na rayuwa to shine malam yake cewa kaga wannan na farko kenan malam yace na biyu ahlus sunnati wal jamaa ma'abuta sunna ne ahlus sunna wal jamaa humul qudwatu salihun sune abun koyi da su nagartattu alladhina yahduna ila al-haqq su ne wa'anda suke koya wa mutane suna shiryar da mutane zuwa ga gaskiya wa yurshiduna ila siratul mustaqim kuma suna shiryar da mutane zuwa ga tafarki mai kike Ali suna ba sa shiryar da mutane zuwa ga kawukansu. Ya yace ka zo ka mai hidima a'a yana koya maka ka san waye Allah don ka bautata masa yana koya maka ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fifita shi sama da duk wani makhluki kuma ka fifita maganarsa sama da duk maganar wani malami da ka sani a duniya duk girman mai girma duk tsoron Allah mai tsoron Allah duk ilimin mai ilimi idan aka ce ma manzon Allah ya ce za ka kalle shi ba za ka kalle shi ba za ka ajiye shi ne saboda manzon Allah ne kadai idan ya faɗi magana ba ka buƙatar magana wani kuma makhluki ina fata an gane to ahlus sunna sune za su nuna maka kimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shine Allah yayi umarni annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya fi cancanta a girmama shi ya fi cancanta a mutunta shi ya fi cancanta a gabatar da magana sama da maganan kowane makhluki a doron kasa fiye da mu'minai akan kawukansu bi ma'ana za ka iya sadaukar da ranka saboda mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka sadaukar da ranka idan aka taba gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhu matan manzan Allah iyayen mu'minai ne to saboda haka Ali suna suna koyawa mutane gaskiya ba sa koyawa mutane reni idan ka ga mutum yana cewa shi Ali sunna ne bai san kimar na gaba da shi ba to wannan ba ahlus sunna ne. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysa minna baya cikin magiyana wanda baya girmama na gaba da shi shi kuma ne babba baya baya tausaya wa na ƙasa da shi ce baya cikin al'ummata kaga ashe kenan sunna ba ta koya mutum tsageranci in ka ga mutum yana tsagiranci ka sani wannan ɗabi'a ta ce amma ba sunna ta ne ta karanta mai wannan dan sunna tana koyar da mutum tawalu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna cikin sahabbansa fa idan dan kauye ya zo wanda bai san sa ba tambaya yake yi man minkum muhammad anan wai waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga mu ko a yau ba haka muke ba mu'amalar ko idan mutum yana da dukiya in ka gan shi sai ka ga ya sha daban da mai sauran mutane idan ka zauna tare da shi ko haka kuma idan mutum na da ilimi kaga shi ya kamata sai ya yi tawali ko to sai kaga yanda muke sukan yan bini'a ko to haka mu ma muna da ciwo a cikin gida yanda ake yi wa malamanmu ina fata an gane kaga ana bugan wannan a tura wannan malam zai wuce wannan bai daga cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koya masa malam zai fito za a buke mai kofa ko asara mai duk wannan bai daga cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane zai sa shedan yayi galaba a kansa shi yasa zai gaga wani barna ana yi amma ba zai iya magana ba saboda wannan abin ke faru ana yi ko ba a yi ana yi masu da'awar sunna suna yin wannan abu kaga wannan shi ma ba karantarwar manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana tawalu yace ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala babu wani makhluki da zai kankan da kansa domin Allah sai Allah ya dauka shi bai dauki kansa wani abu ba amma duk inda yaje sai Allah ya dauka shi idan kuma mutum ya dauki kansa wani abu sai Allah ya kaskantar da shi ina fata an gane kaga sunna tana karantar da mutane ne zuwa ga tafarki mai kakke sai malam yace faman iqtada bihim wa sahabahum duk wanda ya koyi da ahli sunna kuma ya lizumce su wa akhadha ad-din anhum salima lahu dina ya karba addini daga ahli sunna addininsa ya kubuta ba zai fada cikin bid'a ba ba zai fada cikin shirka ba ba zai fada cikin ababai waɗanda suke munana saboda ne ahlus sunna ne su ne suke karantar da al'umma duk wani motsi ina fata an gane duk wata motsi da mutane za su yi sai ka tadda malaman sunna za su fito su nuna wa mutane fa wannan abin ga yanda manzo Allah ce ayi sai dai in san rai mutum ya sa ya kibi ya fi son ransa shi sa akwai asari daga Umar ɗan abdulaziz yake cewa la uzra li adin fi balalatin rakibaha hasibaha hudan wala hudan tarakaha hasibaha dalala لأن السنة والجماعة قد بينت كل, كل الأمور وانقطعت الأذر يتي باب أذري ga wani mutumi da ya auka ma wata hata wani yana tunanin shiriya ce ko kuma shari'a ya kibinta don yana tunanin wai bata ne saboda sunna ta riga ta fayyace komai kuma wa bayyana umur an bayyana duk wani al'amari na addini da na rayuwa sai ce wan kafa al'uzur kuma wan qata'at al kuma uzuri an yanke wa mutum uzuri ba abin da zaka yi da ba a kudar da kai ga yanda zaka yi ba sai dai in san ranka ya sa ka bi wannan amma ba dan abin da manzo Allah ya karanta da al'umma ba kenan ina fata an gane sai malam yace wa man jafahum wa lam yaqtadi bi hadihim halaka duk wanda ya nuna kekashewa ga alin sunna ya kaurace musu ya juya musu baya wa lam yaqtadi bi hadihim bin shiriya da su halaka wannan mutumin zai halaka imamu abu nu'aym al-asbahani a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya ya fitar da asali daga imamu malik imamu malik yake cewa as-sunnatu safinatu nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha halaka wa ghariqa yace sunna ita ce tamkar jirgin ruwan annabi nuhu duk wanda ya hau jirgin ruwan zai ne zai tsira duk wanda ya ki hawa jirgin ruwa zai halaka kuma zai nitse sai ce to haka sunna take duk wanda ya bi sunna to ya tsira a duniya kuma ya tsira a ina a lahira zai dalili saboda daga hadisi wanda ya kai haddut tawatur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummansa ana gane su kanan tashin kiyama guran muhajjalina min atharil wudu ko gurabai masu haske na alwalansu sai ya ce za mu tsaya a daidai tafki na shine alkausar ya ce naharun a afanihi Lahu fil janna ma'uhu abyad min laban wa ahla min asal man shariba minhu كأسا لم يظمأ فيه أبدا وفي رواية يتي آنيته كعدد نجوم في السماء يتي الكوثر تبكي ني أتحق الجنة ألا يباني نيدا الأمة نظام جيمشا يتي روان الكوثر يافو نونو حكي كما يافو الزما زاكي duk wanda ya sha kofin da ake shan ruwan da shi kamar adadin taurarin da ke sama ya ce duk wanda ya sha kofi ɗaya har abada ba zai ƙara jin kishi a rayuwarsa ba sai ce layuzadan na akwaman min ummati wallahi sai da Maza rantsi ya ce na rantse da Allah zan ga ana kada wa'ansu mutane daga cikin al'ummata fa aqulu lil mala'ika sai in ce wa mala'iku halummu ilayya haula'i min ummati ku kaɗo su ku dawo da su zuwa gare ni mana ai cikin al'ummata suke ba wai batan aka tanta suka yi ba al'umma ce a cikina suke sai mala'iku su juyo su kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce atadri man ladhi ahdathu ba'dak wai shin ka san me suka kirkiro bayanka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai mala'iku su ce kad ghayyaru wa baddalu sun canza addini ba yanda ka koya musu ba sun jujjuya yadda ka karantar da su suka canza suka juya sabanin wanda ka karantar da su manzo Allah na jin haka sai ce suhan suhan bi ma'ana bu'dan bu'dan a nisantar da su a nisantar da su dalilin bid'a ya hana mutum shan alkautar shi sa anan yake cewa man rakibaha naja wanda ya hau ya bi sunna ya tsira wa man takhallafa anha halaka wa ghariqa duk wanda ya bi to ya halaka kuma ya ya nutse a ciki Allah ka tsare mu kaga wannan magana shine malam yake sai yace yaqulu amru bin qais al-mallai amru bin qais al-mallai yana daga cikin wato tabi'ai yana daga cikin ɗaliban wato mujahid bin jabar ya rasu shekara ta 143 ya ce iza ra'aita shaba awwalu ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jama'a farjihu yace duk lokacin da ga matashi awwalu ma sha'u. farkon tasowar matashi ma'a ahli sunnati wal jama'a ya taso tare da ahli sunnati wal jama'a komai na rayuwarsa akan sunna ne sai ce farce ku kai burin alkhairi ka tare da shi amman ji matsalar sai ce wa idza ra'aitahu ma'a ahli al bid'i fai minhu yace idan kaga matashi ya taso tare da yan bid'a ka eba tsammani na alkhairi ta tare da shi saboda haka har ya mutu in ba Allah ya cece shi ba haka zai ci gaba da rayuwa cikin bata kaga wa walidin wa ma walada kenan ko Allah ka tsare ni. sai ce inna shaba ala awwali nushu'ihi yace saboda shi matashi yana gudana ne a farkon tasowansa abin da ya fara da shi da shi yake ƙara shewa in ya fara da sunna to in Allah da zai kare da sunna in ya fara da bid'a to yana wahala ya dawo kan me sunna sai Allah ya nufe shi da shari'a shine ta yaya Allah zai nufe shi da shari'a wannan bid'a da ya taso a cikin ta yana ganin ita ce daidai kuma yana neman gaskiya mutum da gaskiya yake nema za ka ga Allah ya datar da shi kafin ya mutu sai ya bar wannan bid'a ya koma sunna amma idan yana bi ne a makance to wannan baya taba ganewa shi sa imamu auza'i yi magana kamar yadda imamu lalaka'i ya fitar da shi a cikin sharh usul i'tiqadi ala sunnati wal jamaa yake cewa isbir nafsaka ala sunna ka hakurantar da kanka akan sunna duk abin da ce ma sunna ne yi hakuri ka tsaya akai sai ce waqif haythu waqafa qawm ka tsaya inda waɗannan mutanen suka tsaya ya ani a sahabatu yana nufin sahabbai sai ce wa qul lima duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗe shi wa amma kafu ka kame akan duk abin da sahabbai suka kame a kansa ba su aikata shi ba to ba addini ba ne ɗan da addini ne da sun riga ni sun riga ka aiwatar da shi sai ce wasu luk salafu ka salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai sai ce fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum abin da ya wadatar da su har Allah ya ce ya yadda da su kai ma idan ka bi Allah zai yadda da kai kaga tamkar yana fassara maka was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه كاغينا فسر مك wannan aya kenan ko haka yazo a cikin sharafu ashabul hadith da kasari daga imamu auza'i har ila yau yake cewa idza zaharatil bid'u lam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan muttaba'a idan bid'a ya fito a cikin al'umma bi ma'ana idan bid'a ta fito a cikin al'umma ma'abuta ilimi suka yi shiru suka ki cewa abu kaza fa ba daidai bane abu kaza bid'a ne za ta zama sunna abun bi mutane za su dauke ta suna bi kuma duk ranar da aka zo ana magana sai a fara yaki a kanta sai su ce ana yakan sunnan manzan Allah alhali bid'a ce kuma a cikin al'umma ina fata an gani. shi sa wajibi ne duk wani abin da ake yi wanda ba daidai ba a san kayar da mutane a nuna musu wannan baka ka taɓa samun sa sai a cikin ina sai a cikin ahlus sunna ina fata an gani. idan aka samu wasu a cikin su sun yi ba daidai ba su ne suke tsawatarwa abu kaza da ake yi fa ba daidai bane ina fata an gane sabanin yan bid'a sai ayi shiru wani sunan wani wake kenan ko a ci shiru to abin da ake yi kenan ba a magana ina fata an gane amma ahli sunna zai ce wannan fa ba sunna bace jama'a a ji tsoron Allah me yasa saboda sunnan ita ce manufar ba kawukansu ba ko ba matsayinsu ba ba kujerunsu ba a'a ana so mutane su san menene sunna shine bukata don idan mutum ya san sunna kaga ya tsira ko Allah ya shiryar da mu to wannan bujumin malami ya faɗi wannan magana malam yace ya dauko shi ne a cikin asharhu wal ibana na ibn battah shafi na ɗari da talatin da uku wa ƙala har ya wannan bujimin malamin amru bin qais al-malla'i ya ce inna shabba yan sha'u lallai matashi yana tasowa fa'in afara an yi jalisa halul ilmi kada ya sulam Yan ya fifita ya zauna tare da ma'abuta ilimi duk inda ma'abuta ilimi nagartacce ta sunna masu karantar da mutane komai na rayuwa akan sunna yayi fifita zama da irin wa'annan mutane kada yaslam wannan mutumin yana gab ya tsira a duniya da kuma a ina da lahira wa in mala ila idan ya karkata zuwa ga waninsu wanda ba alis sunna ba ba masu karantar da mutane tauhidi ba masu karantar da mutane akida ba masu karantar da mutane mu'amala ba masu karantar da mutane akhlaq ba kada ya'tab ya ce haika da ya halaka yana gab da ya halaka saboda me duk wanda ba zai daura ka akan sunna ba to lallai wannan mutumin babu alkhairi tattare da shi kuma duk mutumin da ke nuna maka rena na gaba da shi malami ne shi misali ɗalibin ilimi kaga yana rena malaminsa yana zagin malamai to ka ba tsammani daga gare shi don ba sunna ba ce kuma sunna ba ta karantar da mutane rena na gaba da shi ba bal manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yana daga cikin girmama addinin musulunci girmama duk wani ma'abuci furfura a addinin musulunci yana daga cikin alamar girmama Allah ka girmama duk wanda yayi furfura a musulunci bi ma'ana ka gansa da furfura ka girmama shi in baka girmama shi ba to ya nuna baka girmama ubangiji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga wannan kaga sai ka duba a dabi'an mu kaga yaro matashi ya zagi dattijo to ka sani cewa wannan baya kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma kaga wani na sama yana kuntatawa na kasansa baya cikin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane kaga ana balancing kenan ko ana balansa ɗin rayuwa a koya maka girmamawa to duk wanda ka ga yana irin wannan ɗabi'a ka sani cewa ba akan sunna yake ba musulunci bai taɓa karantar da kai wato rena na gaba da kai ba kai ko da ɗan bid'a ne shi kaga karshe kenan ko kana yaƙan bid'an ne ba shi ba kana fata an gane kana yaƙan bid'an ne idan dattijo ne ma'ana yana kan bid'a ko sai ka yaƙi bidi'an idan ka gan shi kuma ka girmama girmama shi a matsayinsa na dattijo ina fata an gane amma ba za ka daga kafa kan bid'ar da yake kira a kai ba amince matsalan to wannan wani zai ce maka to ai akwai asarai daga cikin magabata ga yanda aka ce ai mu'amalanci yan bid'a eh wanda yake kira zuwa kan bid'arsa sai aka ce a kausasa akan bid'a kuma a yanke mu'amala da shi saboda me kada wani yayi tunanin ai abin da yake yi mai kyau ne saboda an gan ku tare za a ce me ai abin da yake kira akai mai kyau ne saboda an gan ku tare sai ka sa tazara tsakaninka da shi kuma ka kausasa akan ababen da yake kira akai ina fata an gane wannan kuma wani abu na girmamawa wannan wani abu ne daban amma a kan bidi'a ba a daga kafa ina fata an gane to yau mutane da yawa ba su sani ba sai kaga an samu yaro matashi kila ya samu wani malami ya danyi wani kuskure maimakon a faɗakar akan wannan kuskuren sai kaga ga yayi zagi ya faɗi kalamai masu kaushi da sauransu ga wannan makarantar sunna bane kuma shi kansa baya kan sunna saboda ba haka sunna ta ce ayi ba ina fata an gane kaga yana zagin malami ko yana cin mutuncin malami to ba ahlus sunna bane ko da ya raya cewa yana kan sunna ko da ya raya ma cewa yana kan sunna ne ko yana kan salafiya to ba salafiya bace dan ba sunna haka ta karantar da mutane ba ina fata an gane saboda ai bukatar shine a karantar da mutane kuskure Allah ya samu dace wannan magana malam ya dauko ta ne a cikin al'ibana mujallabi na farko shafi na 206 saboda yanayin lokaci sai mu tashi wa kala ibn shauzab sai mu tashi akan wannan gaba saboda lokaci ya mana halinsa idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi akan wannan gaba Allah ya yarda subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am ina mai tambaya na'am eh eh eh eh eh bayan <laughs> ya ce shi musulmi ne ai dole sai ya fada ɗayan abin nan ai wai in yace bai da akida wannan ma magana ai matsala ce ina ba ta an gane ko dai ka zama ma'abuci sunna ko ka zama ma'abuci bid'a to kuma bid'a ta rabu kashi kashi kashi ina ta an gane ai idan an ce ka ce bai da kungiya in ya ce da kungiya su wani abu ne daban ina ta an gane saboda shi musulunci ba a gina shi akan kungiyanci ba ko kungiya an gina shi ne akan bin qur'ani da sunna Na ba ta ka gane su suna magana ginin musulunci ya karanta da mutum bin qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kungiya kaza ba ko kungiya kaza ba to yanzu misali in kungiya kaza ta yi ba daidai ba ka zo kai magana za ta ce ai baka cikin ta me yasa kake magana a kanta ka ban ji matsalan to a'a shi musulunci yana karantar da mutum ne komai na rayuwarta. an ban ji matsalan to abinda ake so ka karantar da mutane su san me qur'ani kuma me sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su yi aiki da shi saboda a ranar tashin kiyama Allah zai tambaye mu ne ma za a jabtumul me kuka amsa wa annabawa amma ji matsalan su ko adu sunna suna karantar da mutane ne kan sunna a zo abu Allah da manzansa ba a zo abu wani shehi ko wani muqaddami ba ko wani akara makallahu ko wani kaza ba a'a ka zo ka ne suna kai aiki da shi ne abin da ake karanta da mutane kungiyanci yanzu misali a cikin unguwanka akwai wata ƙungiya da kake cikinta tambaya ne nake ma da misali matasa na unguwanka suka tsara wata ƙungiya, kana cikin wata ƙungiya? kana cikin wata ƙungiya guda daya yawwa to yanzu kungiyar nan misali adadin kuku nawa ne misali ku hamsin ko a cikin ku hamsin din nan kaga ai kuna da tsarin da kuka ɗauki kanku kuna bi ko sai wani wanda baya cikin ku sai ga wani abin da kuke yi wanda ba daidai ba sai zo ya same ku sai ce kai a wuri kaza na ga abu kaza da kuke ba daidai ba ne sai ku ce a ai ba cikin kungiyar mu mu ba ruwan mu da shi wannan shi ake kira kungiyanci haka ne yanzu ka fahimci ne ake nufi da kungiyanci ya tambaya kai ko ne ake nufi da kungiyanci kenan ko kaga abin da kuka yi din tabbas din ba daidai bane amma za ku kunce saboda baya cikin kungiyan ku kuma za ku yi za ku dauki magana sa ba to shi ne ake kira kungiyanci yanzu ka fahimci abin da ake nufi da ma'anar kungiyanci eh Allah ya samu dace na'am

ka fahimci matsalan to Allah ya samu dace saboda haka abin da ake nufi da kungiyanci kenan duk lokacin da ka ji an ce kungiyanci to wannan abin shine ake nufi da kungiyanci Allah ya samu dace saboda haka ina gani zamu da aya anan ko in babu tabbata fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai."